والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه cikin taimakon Allah tabaraka wa ta'ala za mu tashi ne akan gabar magana ta ashirin da shida cikin wannan littafi mai albarka na sharhu sunna na imamun hassan al-barbahari yau nawa ne kwanan wata ga watan watan watan 26 ko ga watan hudu shekara ta 1432 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makar zuwa madina wanda kuma shine ya dace da 25 ga watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya a lissafin turawa za mu tashi faɗin malam al'imanu bil masihi dajjal yin imani da saukan dujal insha Allah bayan mun ɗan taɓa karatun kaɗan sannan abu na 27 ce wal imanu bi nuzuli isa ibn maryam alaihi salam yana cin aqidu na ahlus sunna a imani saukar annabi isa alaihi salatu wassalam kamar yadda alqur'ani yayi bayani cewa annabi isa zai sauka wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yawm alqiyamati yakunu alaihim shahida lalle annabi isa zai sauka shi sa malamai ma suka rubutu dangane da saukan annabi isa alaihi salatu wassalam a ƙarshen zamani dan aqidar qur'ani abin da ya zo a qur'ani kuma ya tabbata a sunna annabi isa bai mutu ba kuma ba kashe shi aka yi ba kamar yadda qur'ani ya faɗa wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum da haka yana nan kuma zai sauka a ƙarshen zamani imam suyudi yana da littafi akan wato nuzulu isa ibn maryama a akhirar zamani littafi ne kamar yadda imamul gumari ma yana da littafi mai suna aqidatul islam aqidatu ahlul islam fi nuzuli isa alaihi salam wadannan littattafai ne masu kyau da suka yi magana akan hukunce-hukuncen saukan annabi isa alaihi salatu wassalam kamar yadda addini ya bayani sabanin waɗanda suke inkari ko suke karyatawa cewa annabi isa zai sauka ko ba zai sauka ba qur'ani da ya tabbatar zai sauka kamar yadda kuma sunna ma ta tabbatar zai sauka yace yanzu fa yaqtulu dajjal isa zai sauka zai kashe dujal wannan dujal wanda zai kashe shi wanda zai ajalinsa shi na annabi isa alaihi salatu wassalam wa yatazawwaju wa yusalli khalfa alqa'imi min ali muhammad kuma zai sauka har aure ma sai yayi shi annabi isa din zai sauka kuma zai yi aure kuma zai sallah a bayan wani daga cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa ya mutu kuma zai mutu shi annabi Isa kamar yadda zai sallah a bayan wani daga cikin iyalan gida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan kuma zai mutu shi Isa din wa yadfanuhu muslimun kuma musulmi ne da su binne shi ba kirista ba ba arna ba musulmi ne za su binne shi wannan yana nuna mana cewa lallai annabi isa din zai sauka kuma idan ya sauka ba zai yi aiki da shari'ar kowa ba da addinin annabi muhammad zai aiki da shi ba zai zo ne da sabuwar shari'a sabanin ta annabi ba kun fahimci wannan wal imanu bi annal al iman qawlun wa amalun wa amalun wa qawlun wa niyyatun wa isabatun yazidu wa yanqus yazidu ma sha Allah wa yanqusu hatta la yabqa minhu shay' abu na ashirin da takwas wajibi ne mai imani cewa imani zance ne da aiki ko aiki ne da zance ma'ana imani dole a samu magana a ciki sannan kuma da aiki kuma furshi na baka aiki na gangan jiki wa niyyatun wa isaba da niyya kuma da dacewa mutum ya kudurta a zuciya kenan kamar yadda malamai suka yi bayani akan rukunin imani aqida ta zauna imani ya tabbata a cikin zuciyar mutum dole sai ya samu waɗannan rukunai guda uku wato eh, i'tiqadun bil qalbi wa nutqun bil lisani wa amalun bil arkani i'tiqadun bil qalbi ko bil janani kudiri a zuciya shine niyya din mutum ya kudurta a zuciyarsa ya yarda da Allah ya yi imani da Allah kuma ya yarda da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sannan kuma ya faɗa a bakinsa wannan imani din sannan kuma ya yi aiki da haka dole imani a ƙida ta ahli sunna baya yiwa sai ya cika waɗannan rukunai guda uku an fahimci wannan wanda ya faɗa a baka kawai a zuciya bai kudirce ba to ba mumini bane ba musulmi bane ya zama munafiki wanda kuma yanzu kudirce a zuciya bai yi aiki da shi ba shi ma bai zama musulmi ba wanda kuma ya yi biyu ma bai yi aiki da gangan jiki ba shi ma haka dole imani ya dauki waɗannan rukunai guda uku din dole ne kuma shi imani yazidu wa yanqus yana karuwa kuma yana tawaya yazidu bi ta'ati yana karuwa ne da yi wa Allah da'a yazidu ma sha Allah yana karuwa iya yanda Allah ya ga dama liyazdadu imanan ma'a imani haka qur'ani ya faɗa amma an samu wasu daga cikin bid'a da suke inkarin cewa imani baya karuwa suka ce imanu al-imanu shay'un jamidun imani wani abu ne sandararren abu ka kaga dutse haka yake baya karuwa kuma imani abu ɗaya ne suka ce da na fir'auna da na abubakar ma duk ne <laughs> da imanin fir'auna da imanin abubakar duk sunansa imani shi ma wai fir'auna ya yadda akwai Allah abubakar ma yadda akwai Allah daga ba bambanci kaga wannan wannan wannan wannan magana ce wacce take sunanta magana banza dan ba magana arziki bace ba magana za ce imanin abubakar da na fir'auna ɗaya ne ko na fir'auna da abubakar ɗaya ne kaga wannan ba daidai bane to imani yana karuwa yana karuwa ne da yawa Allah da'a wayan kusu sannan kuma yana tauyuwa hatta la yabqa minhu shay har ma ya zama ba komai ma ba abin da ya saura kawai to menene yake rage imani munaqisatul iman shirka kafirci bid'a saban Allah da zalunci da barna da nisantar ibada rashin zuwa sallah rashin zuwa gurin ilimi don in kaje gurin ilimi abinda zai kara ma imani da rashin sada zumunci rashin bin iyaye duk wani abu na sako da ka sani yana cikin munafiqatul iman abubuwan da suke tauye imani ku fahimci wannan akwai abubuwan da kuma suke kara imani su ne kishiyoyin waɗannan yadda da Allah ɗin bauta masa sallah azumi zaka sadaka sada zumunci halartar wuraren karantuka na ilimi da kuma karban addini din da aikata shi a mu'amala ka yau da gobe a ko'ina kake a ofis ne a kasuwa ne a gurin sana'ar ka ne a ko'ina ne mutum ya zama yana da kyakkyawan kuduri ta wannan imanin sai na haɓaɓaka azumi na nafilfili sallah na nafila da daddare hadda qur'ani salatin annabi istighfari tuba hailala duk waɗannan abubuwa ne da suke wato suna ƙara wa mutum imani ka tashi kai sallah da daddare sai ka ji kana samun karfin imani kyakkyawan kudiri sai kara ma karfin imani sadaka tana kara imani sada zumunci yana kara imani hakuri yana kara imani a aqida ta ahlus sunna imani yana karuwa yana raguwa abin da yake kara shi ibada wanda yake tauye shi kuma sabon Allah wa khairu hadhihi al-ummati ba'da wafati nabiha Abu mafi alkhairin wannan al'umma bayan mutuwar annabinta shine annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama mafi alkhairi a cikin wannan al'umma shine Abubakar sai Umar sai Usman haka za ruya lana an an ibn Umar kamar haka aka ruwaito mana daga Abdullahi dan Umar kenan a duk duniya cikin wannan al'umma din ba babba sama da Abubakar in bayan annabi ne wannan ita ce a aqida ta ahlus sunna to amma kun ga yan shi'a waɗanda suke zagin sahabbai su kuma babban maki a gare shi ne sai na abubakar sai shi ne babban kafiri su a wurinsu ko fir'auna ma kafircinsa bai kai na abubakar ba a wurin yan shi'a sannan umar din nan yana cikin manya-manyan makiyansu da aka shi'a ba daidai ke ba da musulunci ba musulunci bane shi'a ba addini bane dan tsar kafirci ne kurin da yahudanci ku fahimci wannan amma a gida ta ahlus sunna suwa suka fi kowa girma bayan manzon Allah Abubakar Umar Usmanu su su Aliyu aka abdullahi dan umar ya ruwaito kunna naqulu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina azhurina abdullahi dan umar yace mun kasance muna faɗa alhalin manzon Allah yana gaban mu inna khaira khairan nasi ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abubakar wa umar wa usman mafi alherin mutane bayan annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar da umar da usman ne yana jin wannan magana daga bakin sahabbai suna cewa wanda yafi kowa abubakar sannan sai umar sannan sai usman sannan sai aliyu kuma abubakar amma zan Allah baya inkari a wannan hadisin ya kawo da abubakar da umar ne da usman a wannan riwayar to amma wani abu ne mutawatiri kowa ya sani bayan na usman kuma wa yake sai ali bin abi talib kuma afdalun nasi ba da haula ya ali yasa malam yace mafificin mutane bayan waɗannan علي بن أبي طالب وطلحة بطلحة والزبير بزبير وسعد بن أبي وقاص وسعد بن أبي وقاص سعيد بن زيد سعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح أبو عبيدة عامر بن الجراح kulluhum yasluhu lil khilafa duka waɗannan gaba dai sun dace da su zamanto khalifofin manzon Allah mutum goma din nan kuma su ne al'asharatul mashhudi lahum bil janna mutane goma da aka yi musu albishir da alkawari da gidan aljanna abubakar da umar da usman da aliyu hudu sai sa'adun sa'idun wa ibn auf wa talhatun wa amir fihirin wa zubair mumajjahu waɗannan su ne mutum goma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su shaidar su yan aljanna ne kafin su bar duniya a aqida ta ahlus sunna a duniya babu sama da waɗannan wata mace Allah bai yi ta ba ta ta tsuhuna ta yi naƙuda ta haifi wani sama da waɗannan kuma ba zai yi ta ba ka yadda da wannan kuma kama amince da wannan kuma nasi ya nuna haka sai wani kuma ya zo ce su ne manyan manyan kafirai kaga ai an raba gari da haka addinin shi'a ba addini ba ne kuma bai dace da mu ba shine ake tausaya wasu daga cikin 'yan bidiya a garin nan 'yan ɗariƙu da suke ƙoƙarin haɗa kansu ko su koma suka haɗa kai da 'yan shi'a kuna 'yan ɗariƙa ku kuɗan lallaba ai shi mun kuma ɗan dama dama da ku je ku haɗa kai da waɗannan ƙazaman mutanen ai haɗari ne ƙwarai da gaske da ma zama kuka yi akan hanyar ku da ya fi muku alheri da haka wanda zai zo ya zagi waɗannan mutanen da Allah ya yabe su kaga ai ya ta alƙur'ani kuma dukan sun dace da khalifanci gaba ɗaya ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذي بعث فيهم mafi fita bayan waɗannan mutane da aka faɗa guda goma to sai sabon manzon Allah kuma su ne waɗanda suka rayu a ƙarnin annabi din sahabbai sauran sahabbai kuma su suka ɗauki wannan falala wanda suka rayu a zamanin annabi din lokacin da Allah ya ciro manzon Allah a cikin su al-muhajirun al-awwaluna wal ansar al da kuma al-ansaru mutanen Makka da na Madina kenan wa hum man sallal qiblatayn sune waɗanda suke sallah al-qibla guda biyu sun kalli baitul maqdisi sun kalli ka'aba ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر sannan mafifici a cikin waɗannan bayan waɗannan kuma wanda yake mai biyo bayansa a matsayi da girma sai wanda ya sahibanci manzon Allah sallallahu ya zauna da manzon Allah kuma ya yi imani da manzon Allah sallallahu kuma ya mutu akan musulunci ko da ya zauna da manzon Allah ne yauman kwana ɗaya au sharan ko wata ɗaya au sana ko shekara awa aqalla min zalika au aksara ko sama da haka ko ƙasa da haka duk wanda yake ya zauna tare da manzon Allah yayi zamani da manzon Allah ko da na minti ɗaya ne to ya fi ka kuma ya fi wannan al'umma wannan rabo ne da Allah tabaraka ta'ala ya musu kuma ya ga dama ya ba su kun fahimci wannan tarahama alaihi wa tazakkar fadlahu malam yace kai mai karatu kai ka ji kan waɗannan mutanen kowane ɗaya daga cikin su ka ji su ka nemo musu rahama kuma ka tuna falalarsa wata kuffa an zallatihi ka kau da kai ka kame dangane da kurakurai shine an zalla ka kame dangane da kurakurai da laifuka da waɗannan mutane ka iya yi tsakanin su da ubangijin su wannan yana nuna mana cewa a aqida ahlus sunna ashe sabbai suna yin kuskure ba ce ba sa sabawa Allah ba suna sabawa Allah amma ba daidai bane mutum ya zo ya zauna yana hira yana faɗin laifukan sabbai ai wani ma yayi kaza ai wani ma azzalimi ne ai wani macuci ne ai wani dan ha'inci ne a cikin sabbai fa wanda zaka zauna kana lissafa laifukan babanka ne mutum zai yi to mu mahaifinka yi shi yana da matsayi a cikin alkur'ani Allah ya bada labari akan matsayinsa kuma abokin manzon Allah ne da ka ba a zama ana faɗin laifukan sahabbai a gida ta alusuna kamewa ake koda sun yi laifin sai a shiru haka annabi ya faɗa ya ce a kame kar ku cutar da sahabbai na kar ku zage su kar ku bata su amma masu wancan aƙida su kuma aikin su kenan zagin sahabbai suna nan kuma suna ɗiban fasinja a garin nan su ta ɗiba ana ta tafiya ana ta bin su kuma sau da ƙafa da haka akwai hadari kwarai da gaske malam ce wala nazkuru ahadan minhum illa bi khair ba ma ambatan kowane ɗaya daga cikin waɗannan sahabbai face da alheri in ka ji mun ambaci sahabi to wallahi da alheri za mu ambaci shaki da sunna kenan li qawli rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin manzo Allah ce idza zikira ashabi fa amsiku idan dai an ambaci sahabbai na to ku kame bakin ku duk lokacin da aka ambaci sahabbai na ku kame bakin ku hadisi ne hasan imam tabarani ya fada shi da abu nu'aym a cikin hilya hadisi abdullahi dan mas'ud kuma yana da hanyoyi da yawa sahabbai sun ruwaito kamar yadda shek nasiruddin al-albani ya fitar da hadisi a cikin silsilar hadisin sahiha hadisi na 34 وقال سفيان بن عيينة من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوان سفيان بن عيينة yake cewa duk wanda yake magana akan sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daidai da kalma guda ɗaya na suka ka soki sabon manzon Allah to lalle kayi magana da son zuciya da bid'a dan bid'a ne yake zagin sahabbai wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaytum ihtadaytum yace annabi ya ce sabai na kamar taurari ne duk wanda kai koyi da shi a cikinsu hakikan gun shirya. sai dai wannan hadisin ba shi da kyau hadisi ne za'ifi an gane ko bai inganta ba hadisin hadisi ne yana da yana da rauni kamar da imamul bazzar ya faɗa yace la yasihu hadha al kalam annabi sallallahu alaihi wasallam imam al-bazzar yace wannan hadisin bai inganta daga manzon Allah ba haka ibnu hazm ma ya ce hadisin ƙarya ne makdhubun mawdu'un batilun haka ibnu ya ce. imam al ya ce matnuhu mashhurun wa asaniduhu dha'ifa lam yathbut fi hadha isnadun mataninsa shahararre ne zaka ji ana yawan fada ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum sananne ne mashhuri ne amma kuma bai inganta ba isnadinsa duk bai inganta ba ibn kasir ya faɗa yace hadal hadisi lam yarwihi ahad min ahli kutubi kutub sitta duk cikin malaman nan masu kutubu sita bukhari muslim abu dawud da tirmidhi sa'i ibn maja shidan nan ba su rawaito wannan hadisin ba ko dai a cikin su ba wanda ya rawaito shi yasa ma imam al-iraqi yace hadisi ne da'ifi ibn hajar ma yace hadisi ne da'ifi haka imamul al-albani Allah ya ji kansa da rahama shi ma yace hadisi ne da'if da haka wannan hadisin bai da kyau amma dai sahabbai suna da falala suna da daraja suna da matsayi suna da kima ya ishe su ma yaban da qur'ani ya musu السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه Allah ya ce ya yadda da su sun yadda da shi to me yake nema ibnu taymiya ce duk wanda Allah ya yadda da shi to shikenan baya fushi da shi wanda Allah ya yadda da shi baya fushi da shi kuma wanda Allah ya yadda da shi aljanna yake ba shi kuma Allah baya cewa ya yarda kuma ya fasa da ni ne da kai zamu yi nagarta sai mu ce mun fasa amma shi Allah baya fasawa fahimtu sannan malam yake cewa yana cikin aqidu na ahlus sunna was sam'u wa ta'a lil a'immati fi ma yuhibbu Allah wa yarda kuma aji abi shine was sam'u wa ta'a aji abi ai da'a lil a'imma ga jagorori shugabanni fi ma yuhibbu Allah wa yarda a cikin abin da Allah yake so kuma yarda shugaba sarki ne gwamna ne ciyaman ɗinka ne ka ne mai unguwa ne limaminka ne malaminka ne in dai jagoranka ne a aƙida ta ahlus sunna to ana yi wa shugaba da'a idan yi umarni da abin da Allah yake so kuma abin da manzan Allah yake so kuma abin da Allah ya yarda da shi ba a fito na fito da shugaba ba a daukan makami a yaƙi shugaba ba a fada da shi addinin musulunci ka ɗauki makami ka ce za ka yaƙi shugaban ka ba a yi sai dai ana gaya masa gaskiya wannan shine aqida ta ahlus sunna duk yanda shugaba ya kai abin da ya kai sai dai in yayi umarni da kafirci ko kuma ya fito karara zai yaƙi al'umma ya hana su addini to anan ne kuma za a fafata da shi gaskiya amma ba haka ba hakuri yake mai da'a filman shafi wal makrahi ko da daɗi ko ba daɗi kaga da ba dan aqida ahlus sunna ta ce ayi biyayya wa shugabanni ba ai kaga da zaluncin da ake a kasar nan ai tuntunin da an yi an gama ko ba haka bane to amma mu addinin mu ya umarce mu yace mu da'a saboda fada din ba alheri yake jawo musamman al'umma ba ku da karfi ba ku da komai kuma idan babu shugabanci ma ina za a je ba inda za a je ko kafiri ne shugaba dole samuwarsa yana da amfani saboda idan yana nan din da ya rage wani abu idan babu shugaba kuma babu gwamnati kenan to kana tafiya ma hanya wani zai tsare kaya ma shegen duka ya kwace motar saboda babu shugabanci haka ne wani zai zo gidan da kake zaune ya kwace ce nasa ne babu shugabanci ba wanda zai bi kadu ashe a gida ta sunna yana da kyau a samu me a samu shugabanci data ana yin da'a wa shugaba wa man waliya al-khilafata bi ijma'in nasi alaihi da wanda ya karbi shugabanci tare da ijma'in mutane akan sa wa ridahum bihi kuma sun yarda da shi fa huwa amirul mu'minina wannan shine amirul mu'minina ya karbi shugabanci mutane sun yi suna son sa sun ce buce ka jagorancin mu ya zama amirul mu'minina ku yarda da wannan kuma ku fanci wannan aqida ce ta ahlus sunna masu faɗa da shugabanni su dauki makami suna yaƙa suna ake ce da su kawarijawa duk wanda ya dauki makami ya ce zai yaki wata gwamnati ko zai fada da ita ya harbuwa ne kashewa ne ta wannan ba aqida sunna bane wannan khawarijanci ake ce shi khawarija su suke wannan illa an tara kufran bawahan sai dai lokacin da suka zo karara suka ce sai dai ku yi kafirci a dole suka hana ku addini suka hana ku sallah suka hana ku ibada ko yanzu alhamdulillah idan lalacewan abin dai muna yin sallah ko muna da masallaci muna yin azumi muna yin wa'azi muna da'awa muna ta yadawa muna shiga cikin arnan mamu musu wa'azi akwai freedom ko to in dai ba hana ka addini aka yi ba kuma aka dora ka akan kafirci ba za ka ɗauki makami ka ce za ka yi faɗa da wani ba idan saboda yana rayuwa akan wani tsari wanda ba na musulunci ba e tabbas ba su a rayuwa akan tsarin musulunci ba amma sai abu tsarin da magabata suka bi wajen canja gwamnati inda ai an samu irin lokutan da za ga mutane sun zo suna karkashin jagoranci da ba na daidai ba kuma sai aka bi hanyoyi da aka canja aka samar da gwamnati musulunci yanzu yanzu akwai sauran tafiya sosai a gaban mu ita al'ummar ne ma wannan din al'ummar ta musulmin ma ba su ma san musuluncin ba da yawa yawa wallahi ba san musuluncin ba nawa ne suke zuwa sallar jami'i nawa ne juma'a ma yanzu a cikin garin nan ka duba gari irin nan wallahi za ga ranar juma'a ana tafiya sallah wani yana nan yana harkarsa a cikin unguwa haka haka kuma zaka je ka dawo ka tarar da yawa ba sa zuwa sallar juma'a wanda aka ce wanda sati uku bai je juma'a ba kuma shaida da munafurci ga zuwa gurin bokaye ga sigiri ga tsafi akwai wanda har yanzu a cikin musulmi yana ganin in zai tafi kwatano in dai bai je gurin malaminsa ya ba shi sa'a ba yana ganin gaskiya bai ci nasara ba bai zai yi sa'a a cikin tafiyar ba dole sai ya je ya karbo sa'a akwai masu zuwa suna tsuguna suna bauta kabari har yanzu ko ba ka bane duk a cikin wani al'umma masu zuwa su bauta kabari su roƙi kabari su nemi alfarmarsa ya musu kaza ya musu kaza har taro ake biki shekara shekara a tara mutane da na Najeriya da na waje har da yan damfara ma ake kawawa duka duk wannan al'ummar tana wannan abun to kaga ashe akwai sauran aiki mutanen da har yanzu ba su gane cewa bautar kabari hadari ne ba su sun dauka bautar kabari addini ne kaga akwai sauran aiki mutanen da har yanzu ana zuwa a damfare su kuma a je a ɗebo su farare a kwangila da su a sa su shiga wani hotel kawai su je su dauko gashin wani balarabe su wai gashin annabi muhammadu ne ana ana ana ana yanka mutane ana gutsura musu ana karban dubban kuɗi a hannunsu ko a garin nan satin da ya wuce sai da aka yi amma duk shekara an raina mutane wayo sai musu wannan ko mutane su je su yi ta cincirundo kurin aje da yake harka ce ta business ta neman kuɗi kawai a hada baki da wasu farar larabawa sai su zo kurin su zauna a wani guri wai sun zo da gashin manzan Allah ka ji kai to ko makka da madina ka je yanzu ba za ka samu gashin manzan Allah ba can da inda a can ya rasu a can aka haife shi can abuna ina za ka gan shi amma ka ji wai a nan wai wai kuma me yasa ba a kawo sai ranar taron bautar kabari ga akwai alamar tambaya a ciki to amma mutane ne saboda ba sa jin wa'azi an hana su saurari wa'azin suna wa'azin suna ku ke wayar da kan mutane malamin sunna shine zai tsaya fede maka gaskiya karara daga biri har wutsiyarsa ba zai bar maka komai ba ta tas zai maka bayani shi ko malamin bidiya dan kwana kwana ne idan ta jama karatun kurin haka ba fasali ba jawabi ba fashin baki kuma ba tambaya in ka mai tambayar sai dai a baka dama kai tambayar abinda ba shine ya shafi aqidar ba ku fahimci gaskiya lokaci yayi da za ku fahimci gaskiya ku gane wannan to kenan al'umma tana buƙatar wato wani special orientation ma akan addini shi kansa har yanzu ba cikin wannan al'umma akwai waɗanda za su fada ba sa iya kiran Allah sai dai su kira shehi har yanzu akwai matsafa har yanzu a garin nan akwai a cikin musulman da zai iya ma dafi in an sare kan mutum ya ɗauko kan ya mayar ya dasa shi ya sa ya tafiya akwai wanda zai jawo ma ka ga kan mutum yana tahowa yana tahowa yana tahowa huwa yanzu har gaban ka a cikin malaman garin nan akwai malamin da ya je gurin wani babban jagora wani jami'i na gwamnati babban mai neman mulki a ƙasar nan ya je ce za mu ma addu'a ran kai da za mu maka addu'a aka yayi da ya samu damar ya je gan shi wallahi yana zuwa an gaya ma da ya surkullan da yake dama yana da aljanu ya haɗa kai da aljanu kurin sai ya fito mai da mahaukaciya daga shi sai shi ba falo kurin sai ya ga mahaukaciya yi ba zai tashi ce zauna ran kai zauna ran kai wannan kaɗan daga aikin mu kenan a ba mu kayan aiki za mu je mu yi aiki kurin sai ya batar da ita saboda bala'in tsafi da sihiri na masifa kuma ba mamaki wannan mutumin limami ne a unguwarsu ba mamaki idan an yi mutuwar gawa shi ake turawa wa gawan ya je ya mata kabarbari ya mata sallah ba mamaki ba mamaki ba mamaki ka je ka ga yadda mutane suke bauta kabarurka a garin nan ka je gani shirka tarara qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madha khalaqu min al-ardi am lahum shirkun fi as-samawati ituni bi kitabin min qabli hadha أو أثارة من علم إن كنتم صادقين Allah ce wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin Allah ce ba wanda yafi kowa bata irin wanda yake kiran wani ba Allah ba ka je gindin kabari ka tsuguna kana neman ya taimake ka ba wanda yafi kowa bata irin wannan man la yastajibu lahu ila yawin kiyama irin wanda ba zai amsa maka komai ba har zuwa kiyama da zaka shekara dubu kana gindin kabari kana roƙon sa har kiyama tashi wallahi ba zai amsa maka ba kuma ko baban ka ne wa hum an du'aihim ghafilun su gafalallu ne dangane da roƙon su wa idza nar idan ma an tashi mutane a kiyama kanu lahum a'da'an su wadanda aka roƙa din su zama abokanan gaba ga wanda suka roƙe su to dama ya zaka je ka roki wanda baya iya komai innal ladina tad'una min dunillah lan yakhluqu zubaban wala wujtama'u la wa in yatlubuhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون wanda kuke kira ba Allah ba ko guda ba su isa salita ba mutumin da ko guda bai zai iya ba shi za ka roƙa guda ko ya isa ya guda da yayin Allah ya faɗa ma da yawa sauro zai iya sauro a mosquito zai iya yi ya shifa sai ya zata je tana roƙon sai baka ni zai baka wani ya je ya zauna gindin kabarin wani ya rike tarbi yana ta kiransa yana ta kiransa iya kuka yana ta kiransa ka bamu Allah ya ba ku kun tafi kun bari a bamu a bamu subhanallah sai irin wannan al'umma da har yanzu suna wannan abu to ina suka isa su fita su je su yi jihadi wa za su yaƙa wa za su yaƙa eh to su ma suna cikin shirkar arne ya yaƙi arne kenan haka ne mana inda mushriki ai ba musulmi bane to muna da buƙatar mu karantar da mutane aqida a matakin farko ai ta wa'azi malamai kar su gaji sai ta isar da sakon Allah ko ba a su ko ana ji su ko ana jin su ko ba a zuwa karatu ko ba ai kawai ai ta yi ai ta da'awa ana shigarwa mu karantar da mata mu karantar da matasa mu karantar da samari har mu samu mai karfi kun bance wannan malai ce wala yahillu li ahadin an yabita lailatan wala yara anna alaihi imaman bai halatta ba fa wani ya kwana daya wala ya hillu li ahadin bai halatta aqida ta ahlus mutum ya kwana daya wai wala yara anna alaihi imaman yaga cewa bai da shugaba barran kana au fajira shugaban nan mai da'a ne ko fajiri ne ko mun lalacewa dole ka yi shugabanka ne a addini bai kamata ka zauna cewa kai baka da shugaba ba والحج والغزو مع إمام ماضي مع الإمام ماضي أنا ين حجي أنا ين ياجي جهادي تاردا الإمام جاغورا شو غبا وأنا أبني ماضي ميقودانا وصلاة الجمعة خلفهم جائزة sallar juma'a bayan shugabanni limamai jagororin al'umma ya halatta wa yusalli ba'da sita raka'at ko mutum zai nafila bayan ta rakoyi shida yafsilu baina kulli rak'atayn baina kulli rak'atayn mutum zai raba tsakanin dukkan rakoyi guda biyu a shigan nan da sallama sallama haka za kala ahmad bin hanbal haka imam ahmad ibn hanbal ya faɗa Allah ya yi masa rahama Allah ya ji da dacewa da haka wannan yana nuna mana cewa mu a gidan ahlus sunna ana da'awa banni matukar dai ba su umarni da sabon Allah ba in suka ce a saba Allah anan ba a zirtu kuma da aka ce a musu wannan bai nuna cewa kar a gaya musu gaskiya ba kamar yadda wasu kuma suke zama a karkashin su sai ta ɗiban abin da za su ɗiba ba sa iya gaya musu gaskiya a gida ahli suna za a yi wa shugaba da'a a yi masa ladabi amma kuma in yayi ba daidai ba za a karanta masa gaskiya a je a yi masa nasiha kuma idan an ga barna tana faruwa a gari a yi wa'azi a yi jawabi kada su ce kar a yi wa'azi kada shugaba ya ce kar a yi wa'azi kada sarki ya ce kar a yi wa'azi kada ya ce kar a yaɗa sunna kada ya ce kada a yaɗa tauhidi a'a su bari a yi kuma idan sun yi ba daidai ba a karantar da su kun banci wannan to sai mu dakata anan wal khilafatu fi quraish dinnan ko da ke magana tana da alaka bari mu karasa ta wal khilafatu fi quraish ila an yanzila isa ibn maryama malai yace khalifanci tana yana cikin quraishawa wannan ra'ayi ne daga cikin rayukan malamai shugabanci na musulunci gaba ɗaya na dudduka a same shi a gargashin quraishawa har zuwa saukan isa dan maryam alaihi salatu wassalam wannan kuma ba da kaya faɗa ba saboda hadisin da ya zo na imamu muslim kan samu in an samu a samu bakurai shi shugabanci saboda manzon Allah ai shi ne ko al-qurashi dangi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a hadisin imamu muslim annasu taba'un mutane mabiya ne li quraishin fi hadha sha'an mutane duka gaba ɗaya su a ƙarƙashin qurayshawa suke akan wannan sha'ani na shugabanci in dai an zo raba shugabanci na musulunci to a sa quraisha a gaba annabin ne ya faɗa kuma dole mu da'a mu yadda da wannan da fadin sa kuma la yazalu hadha al-amru fi quraish ma baqiya min an-nas ithnani duk hadisan imamu muslim ne in ka je babu kitabul imara zaka same shi su hadisan duka da yawa sun kuma ma ce wannan lamari baya gushewa lamarin shugabanci ba zai gushe ba yana gudana a hannun quraishawa matukar a duniya akwai mutum biyu ko da mutum biyu ne kadai to ɗayan ya zama shugaba inda za san shugaban to ya zama bukurai shi ne haka manzon Allah ya faɗa shine dalilin wannan malami da yake faɗa cikin aqida ahlus sunna a samu kalifanci din wato a gargashin qurayshawa amma sabanin khawarijawa waɗannan yan bid'a khawarijawa masu yaƙa gabanni a a sun suna ganin babu wani dalilin da za a ce wai dole shawa a ba su shugabanci suka saba waɗannan hadisai na manzan Allah sai kuma babu mamaki da dama yan bid'a ne ko dan dan bid'a saba faɗin manzan Allah ba abun mamaki dama ya zama dan bid'a ne ma saboda ya saba annabi wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin duk wanda ya fito na fito ya yaki shugaba cikin shugabannin musulmi wa huwa khariji ya zama ba khawariji shine khariji wanda yake kuruji kenan yana fitowa ya yaki shugabanci wa qad shaqqa asal muslimin kuma ya sabawa wato haduwa ta musulmi kamar ya raba kan musulmi shine shaqqa asal muslimin wa khalafa al athar ya sabawa hadisai wa maitatuhu mitatan jahiliya kuma zai mutuwa mutuwa irin ta jahiliya haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya faɗa Allah ce ya alladhina amanu wa ati'u Allah wa rasula wa ulil amri minkum bi Allah ku bi manzon Allah ya inda ku imani kuma ku bi shugabannin ku shugaba ana bin sa ko mai barna ne ko mai gaskiya ne ko fasiki ne ko fajiri ne ana masa da'a sai dai in yayi umarni da sabon Allah ko barna kun bayyana wannan wai me yasa aka ce a rufe ido a bi shugaba da dadi ko ba dadi yayin da aka ce bara a yarda da shugabancin wani ba za a fito a yake shi za a yi zubar da jinin talakawa ne wanda ba su ba su gani ba to musulunci ya yarda a yi hakuri a bi shugaban a haka din a gurgunce akan a zo a ci zubar da jinin bayan Allah yanzu idan ka abin da ai zaka iya cewa kai baka yi da shugaban ne ya zama shugaban ka ba kai sai ka yaƙe shi kai sai ka yi fada da shi kai ne idan har ta kaddara maka ya zama shine shugaban ka dole ka hakura saboda a yayin da ka fito kace baka yadda shine shugaban ka ba ba ka karkashin gwamnatin sa to zai turo kuma a zo a ta kashe ku kuma duniya ba su taimaka masa ko ba ka bane ba to a turo a ta kashe mutanen na a kashe matan aure a kashe yara a hana zuwa kasuwa a zubar da jinin bayan Allah wanda ba su je ba su gani ba shine musulunci yace ku yi hakuri kun fahimci hikimar ku yi hakuri dan ba hikima ba ce a zo a karar da ku gaba ɗaya a rasa masu yi wa Allah bauta sai ku hakuri ku yi da wa ulil amri kun fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul idan kun yi jayayya akan wani abu to ku mayar da wannan abin da kai jayayya dangane da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila an gane ko da hadisin imam muslim da manzo Allah ke cewa man ata'ani faqad ata'a al-amir wanda duk ya mun da'a ya bi shugaban sa. wanda ya bi magana ta hakika ya bi wanda yace ai cewa man ata'ani faqad ata'a Allah kai afwan duk wanda ya bi ni ya bi ya bi Allah tabaraka wa ta'ala in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa man yuti'i al-amira faqad ata'ani wanda ya biyayya wa shugabansa kuma ya mun biyayya ni in ji annabi wa man yasil amir duk wanda ya fito na fito ya saba wa shugabansa ya amir ya saba wa shugabansa ya fito na fito da shi faqad afani to ya saba mun in ji annabi ashe wajibi ne kai da'a da dadi babu dadi amma ina da jaddada mana yin da'an nan baya nuna cewa mutum ya yi barna a zuba ido a kyale shi a'a dole za a karanta masa gaskiya a masa bayani kuma da uslubi mai kyau babu la'anta a aqida ahlus sunna Allah ya tsine wani albarka Allah ya la'ance shi sai dai in yayi abin la'anta din ne da Qur'ani ya la'ance shi ko sunna ta la'ance shi amma saboda bambancin siyasa ko saboda bambancin jam'iyya ka tsine wani albarka wannan babu ba a yin wannan ina fata ana fahimta wannan kira manzo Allah yana faɗa hadisi ingantacce hadisin Abu Hurairah as-sam'u wat ta'a ka ji ka bi fi usrika wa yusrika cikin kunci da sauki duka wa man shafika wa makrahika lokacin da kake cikin nishadi da wani lokacin da aka yi maka tilas ma wa asaratin alaik da ma lokacin da aka nuna maka bambanci ma in fa yana nuna bambanci a fifita wani akan wani a taimaki su wani a danne su wani to irin wannan halin ma annabi yace kai kai hakuri kai da'a da dadi babu dadi kai da'a kai biyayya yanzu wani ne zai ce ai dokar gwamnati ne ni ban yadda da gwamnan nan ba ko ni ban yadda da shugaban nan ba ni ban yadda kaza nan ba kawai idan na zo tafiya a babban titi inda hanya take ana bi hannu na baran ba hannun ba wancan hannun zan bi ne saboda dokar gwamnati ne ni kuma ba gwamnati na bane yana sai ba zai zo yana tsaye da mutane ni ban yadda da hukumar na ba ban yadda da ita ba baran tsaya ba kaga wannan sai a ce da shi ya zama cikakken mahaukaci ko ba haka bane saboda ai zai abin da zai cutar da al'umma ko ba haka ba yanzu misalin da shugaba a garin nan ko sarki ko gwamna zai ba da umarni ya ce kowa ya zauna a gida saboda za a yi kaza za a yi kaza a gari to a ka'ida ta musulunci dole ne kai masa da'a tunda abin da ya umarce ka ba saban Allah bane wani zai fito ya ce ni ba zan yi ba ban yadda ba ai ba dokar Allah bane eh annabi ya ce kai masa da'a idan ka bi shi ka bi ni man yusi amira faqad ata'ani wa man ya'sil amira faqad asani amma da zai zai ce kowa ya je sha giya gobe ya bata rai to anan kan sai a fito a ce ba za a sha ba ba za a maka da'a ba kun banci wannan to wannan ita ce ka'ida ta shari'a ka'ida ta musulunci duk dokar da aka zo aka shimfiɗa in dai ba ta saba Allah ba sai ka hakuri ka bi kai hakuri ka bi matukar ba saban Allah aka umarce ka ba kuma saban Allah ma an umarce ka in za ka iya gyarawa ne ka gyara idan ba za ka gyara ba ka yi magana ka yi wa'azi in karfin ka ya kai ka kawar ka kawar in ba ka da karfi ka hakura ka bari lokacin da Allah zai kawo wasu mutanen da za su iya gyarawa amma kai ka yi iya kokarin ka me yasa aka ce ku yi wannan saboda tsare jini kada a rinka zubar da jini ku fahimci wannan da ke a wata riwayar ta Imam Muslim manzo Allah ce wala yustamara alaikum abdun da a ce za a sanya muku shugaban ku ya zama bawa ya qudukum bi kitabillah bawan nan zai jagorance ku da littafin Allah fasma'u to ku ji abin da ya faɗa lahu wa ati'u kuma ku masa da'a hadisin imam muslim da haka dai waɗannan hadisai gaba ɗaya suna mana magana akan wajibcin wato biyayya ga shugaba yace a wa asar duk wanda wannan ya saba wa hadisai kuma wa mitatu mitatan jahiliya amma duk wanda ya kuskure baya da'a wa shugabansa to yayi mutuwa irin ta jahiliya yasa manzo Allah yake cewa man kharaja sa'ata wa faraka al-jama'a mata mitatan jahiliya duk wanda ya fita yayi fito na fito da kin yi wa Allah da'a da kin yi wa manzo Allah da'a ya kiye bi shugaban sai kiye masa da'a to yayi mutuwa irin ta jahiliya hadisin Imam Muslim wala yahillu qitalu sultani wal khuruj alayhi wa in jaru bai halatta ba aqida ahlus sunna a yaki sarki shine a sultan sarki ko jagora ko shugaba a fita da makami a yaƙe shi wal khuruj alaihim da fito na fito da yi musu zanga zanga da tsitsi ne musu albarka da waye waye da sauransu bai halatta ba wa in jaru ko da ku sun yi zalunci din ko da sun yi zalunci wa dalika qauli rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li abi zar al-ghifari wannan ku an ciro shi ne daga fadin manzon Allah daga Abu Zar da riwayar Abu Zar al-Ghifari shine Jundub bin Junada yake cewa isbir wa in kana abdan habashiya yi hakuri da shugabanka ko da bawa ne ba habashi ko da bawa ne ba habashi imam muslim ya rawaito shi a cikin kitabul imara wa qawluhu lil ansar da kuma fadin da manzo Allah yake cewa sar isbiru hatta talqawni ala al hawd ku yi hakuri har sai kun haɗu da ni a tafkina duk abinda za a yi muku na zalunci ko na cuta ko na ha'inci ku ta hakuri dai ku ta hakuri dai ku ta hakuri har ku gamu da ni a tafki na shine shine alhaus tafkin annabi tafkin alkausara kenan ina fata ana fahimta to to wannan kenan walaysa min sunnati qitalu sultan malai ce ba sunna bane ya karshe wa shugaba fa inna fihi fasadu dini wa dunya a cikin ya karshe shugaba akwai barna ta addini da duniya da gaba daya lallai a cikin ya karshe shugaba akwai barna a addini da duniya sai ce wa yahillu qitalul khawarij idza aradu lil muslimina fi anfusihim wa amwalihim wa ahlihim khawarijawa din nan masu fito na fito suna daukan makami suna ya shi musulmi suna ya shi wa gabanni to ya halatta a yake su da manzo Allah ya ba da labarin khawarijawa ya ce yaqtuluna ahlal islam wa yad'una ahlal awsan suna kashe musulmai sai su bar masu bautar gumaka alamar makawariji shine zaga shi shi dan khawarijawa ya fi damuwa da ya kashe dan uwansa musulmi ko ya kashe malami ko ya kashe musulmi dan uwansa ne ya saba masa ra'ayi sai sai kaji suna cewa sai mun fara gamawa da waɗannan sannan mu zo mu gama da arna to daman sufa saka annabi ya faɗa yaqtuluna ahlal islam makaminsu yana amfani ne akan yan uwansu musulmi su suke kashewa wa yad'una ahlal awsan suna barin masu bautar gumaka ba su da arna jihadi jihadi jihadi za ga su gaba ɗaya ya kare akan kan yaƙar ƴan uwansu musulmi amma ba wai yakar arna ba to wannan sifa ce ta kawari jawa yayin da suka bujiro musulmi suna ta kakkashe su a aƙida ta alu suna ya halatta ahlus suna su fito su kare kansu a yaƙe su su ma akan dukiyarsu da iyalansu وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم ولا يجهز ala. جريحهم ولا يأخذ صيئهم ولا يكسل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم idan suka gudu wanda ya zo zai yaki musulmi ɗin ya gudu to kar a bi sai an kamo shi cikin khawarijawa din da yana yin sallah to kar a ce sai an bishi shi an shi an kamo shi sannan kuma marasa lafiya wato jarihi din su za su zuwa su zo su yi rauni ko to idan masu raunin su suka ji ciwo kar a kar a kar a musu magani a bar su je su ta wahala nan gaba sa daina yakar musulmi kuma ba a karban ganima a cikin kayan su in an je an yake su a ce za a je a ɗebi duke su dan ba gazirai bane ba a kashe ribatattun yakin su waɗanda aka kamo ribatattu a cikin kawarija ba a kashe su wanda ya juya baya kuma ba a juyawa a bishi wanda ya juya baya ba a juyawa a bishi ne ce wa alam rahimakallah annahu la ta'ata li basharin fi ma'siyati Allah azza wa jalla ba a yin da'a wan dan adam wajen sabon Allah mai girma da daukaka kowa duk yanda mutum ya kai in dai ya umarni da sabon Allah to ba mai da'a kaga wannan ita ce aqida ta ahlus sunna ina fata ana fahimta to nan kenan to nan ya kamata mu dakata sai mu yi magana akan dujal wata fitina ce da Allah madaukin sarki ya kaddara za ta samu a cikin wannan al'umma din kuma kisa annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi ta bayani a hadisai ingantattu mu yi kokari mu guji dujal ko mu guji sharrin dujal kisa kullum idan ka zo yin sallah aka ce ka rinka yin addu'a Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr واعوذ بك من فتنه المحيا والممات اللهم واعوذ بك من فتنه المحيا والممات اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم واعوذ بك من فتنه المحيا والممات واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال كلمه الله يطريك daga shafan dujal abinda ake nufi da dajjal shine al-kazzab makareci dujal an sa masa suna dujal ne saboda shi mugun makareci ne an bayanci wannan akan ce da shi masihu dajjal akan ce da shi kuma dajjal masihu din kala biyu ne akwai masihun gaskiya shine masihu isa ibn maryam akwai kuma masihun ƙarya shine masihu ad-dajjal kenan khalaqallahu al masihayn ahaduhuma ضد al-akhar ɗaya kishiyar ɗaya ne ma'ana ɗaya masihun baya shiri da ɗaya isa ibn maryam shine masihul huda masihun shiriya kenan yubri'ul akmaha wal abrasa wa yuhil mauta bi idnillah dajjal kuma shine masihu dalala masihun bata masihun masifa kenan yaftinu nas mai fitinar mutane ya mai da su yan wuta saboda abin da aka bashi na fitina a tattarar shi yana saukar da ruwan sama shi dugal za ka gan shi a gabanka zai sa sama ta zubar da ruwa sannan a gabanka zai sa ƙasa ta fidda tsiro akwai abubuwa da yawa da yake wanda zamu zo mu faɗa a gurguje insha Allah to me yasa aka ce da dujal masih an ce da shi masihu ne saboda ɗaya daga cikin idanuwansa a shafe yake ido ɗaya ne da shi matsayaci ido ɗaya sai sharri sai bala'i wasu kuma suka ce a'a an ce da shi masihu ne saboda yana shafe ƙasa duniya gaba ɗaya yana shafe ta a cikin kwana arba'in duniya gaba ɗayanta kwana arba'in yake zagaye ta kuma ba inda ba zai shiga ba sai makka da madina to me ake nufi da addajjal addajjal a larabci ana nufin almumawwahul kazzab mugun magareci almumakhrik mai ƙarya kenan yana cikin abniyatul mubalaga ala wazni fa'al dajjal fa'al ƙarya alladhi yukthiru min al-kadhbi wa tadlis wanda yake yawaita ƙarya da tadlisi shi yasa ake masa jam'i da dajjaluna an gane ko imamu malik yana masa jam'i da dajjajila imamu malik yanzu jam'in dajjal cewa ke dajjajila sauran malamai a larabci suna cewa dajjaluna dajjajila jam'i tafsir kenan jam'u taksir imam qurtubi yace dajjal a larabci yana nufin abubuwa guda goma amma dai ba za mu faɗe su ba saboda babu lokaci sifofin dajjal wannan dujal ɗin yana da sifofi na farko dai mutum ne kuma cikin banu adama dan kar wani ya zo ya tambaya ce to wannan bawan Allah aljanni ne ko kuwa a mutum ne yana da sifofi wanda hadisai sun zo da su daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan kuma dan ayo mutane bayani kuma a tsoratar da su sharrin sa har zuwa lokacin da zai fito ayi wa mutane bayani musamman muminai dan in sun gaishi su gane shi amfanin ka saurari bayanin dujal saboda koda za ku ci karo da shi wata ran Allah kiyaye yawo an ka gane shi sai ka daga ka tara gaba wannan sifofi nasa suna bambanta shi da shi da waninsa ba wanda zai rudu da shi sai jahili wanda bai je makaranta ba ya karatu sun sa kamar faranti gato ga katon kirji kuma dan kirji ne shi kamar yana giza haka idan sa na dama babu shi yasa kace da shi masis dama mamsuhul ainul yumna idan dama wannan haka a babu shi a motsa yake ba wai babu shi wasu kace idan yana kwarmin idan ne kawai shi kansa kwayan idan ya motsi ina irin me zan ce da kai kamar yanzu a wadi college um, uh, wannan wannan abun inabi idan inabi ya motsa ba haka yake motsawa ba kamar tumatir in ya rike ya lalace ba yana motsawa ba to annabi ya sifanta idan idan dujal kamar inabi ne da ya motse babu idan idan sana hagun ne kurum wannan kenan shi kuma idan na sana na hagun din ya fito fili sannan kuma akwai wani abu haka da ya fito masa akai akan idan akwai nama babban nama akan idan haka ya tsiro a cikin idan in ka lura dan a gane shi ne dan daban ne idan nashi dan sauran mutane kuma a sa tun yana da katon goshi an rubuta ka fara a wata riwaya an rubuta ka hir kana ganin sa daman original kafiri kenan daman tun can a kafirce fito shi to me kake nema kafirin aka rubuta sa sannan kuma baya haihuwa ai wanda da yana haihuwa ai kaga da an samu dujalai masu yawan gaske wadannan kaɗan ne daga cikin sifofi wanda duk sun zo a cikin hadisi kuma ingantacce to amma babu lokacin za mu faɗi hadisan ga baki yansu amma dai duk kowanne guda ɗaya da na gaya muku akwai hadisi ingantacce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa magana ta biyu shine shin dijjal yana raye ko ko yanzu baya nan daga baya za a halice shi yana nan ko ko baya nan to gaskiya akwai sabanin malamai akan wannan matsala din da yawa dan tun zamanin manzon Allah tun a zamanin annabi ake ta sabani akan dujal akwai wani wanda ake ce da shi ibnu sayyad wato da yawan cikin sifofin dujal din ya same su kadan ne kurin ba shi yasa ma wasu sabai suke ganin kurin dujal ne <laughs> tun a zamanin annabi shi kansa manzon Allah sai da aka ce wani wannan mutumin dujal ne ya rasulullah a iya bayanin da kamar sunan sunan sayyidina sayyad da Jabir dan Abdullahi da Abdullahi dan Umar da Abu Zar rantsuwa ma ma suke su ran suka ce wallahi tallahi ibnu sayyad ne shine dujal su Jabir da Abu Zar da Abdullahi dan Umar su ce shine dajjal wasu malaman kuma suka ce ba shi bane saboda hadisin da ya zama ce mai mudari hadisi mai dawo da imam muslim ya rawaito shi da ake ce da shi hadisin jassasa in ka samu dama ka je sayi muslim ka nemi hadisin jassasa yi bayani dalla dalla akan dujal da sifofin sa gaba daya iya da kyau hadisin da Allah ya sa an samu lokaci da sai mu karanta shi to amma ba lokaci amma ɗaliban ilimi an samu dama a koma to a nan gurin shine shin wannan ibnu dajjal ibnu sayyadi shine dajjal ko ba shi bane dole mu amsa wadannan tambayoyi din don ya taimaka mana mu ƙara gaba to idan shi ibn sayyad ba shi bane dujal to ina dujal din yake yana nan ko baya nan a makale yake a wani guri ko ko zuwa zai yi Allah dai zai bayyana shi ibn sayyad din nan dai asalin sunan safafi ake ce da shi ko sun ce abdullahi sunan shi tawfa abdullahi ibn sayyad wasu kuma suka ce ibn sa'id ake ce da shi ba ibn sayyad ba shi yana cikin yahudawa madina ne wannan mutum ibn sayyad yana cikin yahudawa na madina wasu kuskan suka ce yana cikin mutanen madina al'ansar karami ne lokacin da manzan Allah ya zo madina yana yaro karami ibn kasir ya faɗa ma cewa ya musulunta har ma yana da da sunan sa umara kuma nan nasa umara yana cikin sadati tabi'i da manyan manyan malamai cikin tabi'ai kaga daga cewa yana haihuwa kaga mun samu ya zama disqualified kenan tunda ake shi shi bijil baya haihuwa aqil ne to wannan magana ta ibn kasiri tana daga cikin maganganun suka sa malamai suka ce gaskiya ba ba ba shine dujal ba shi yasa um, imamu zahabi yayi bayani akan wannan umara din ya yi bayani kan tarjama sa a cikin siyar alamin nubala a cikin afwan littafin sa mai suna ta jiri da asma'i sahaba kenan to wannan kenan a dunkule dai ibn sayyad wasu malaman sun ce dai bara ambace cikin sabbai ba an gane ko na farko idan dai dujal ne to ai bare zama cikin sahabi ba saboda ai ya mutu zai mutu kafiri in dujal ne to zai mutu kafiri idan ko ba dujal bane to lokacin da manzo Allah haɗe shi ba musulmi bane sai dai daga baya ne ya ya musulunta daga baya ne ya musulunta to tunda ya musulunta daga baya kuma ya zama tabi tunda ba manzo Allah ya musulunta wannan bayanai dai duk za a same su a cikin littafan nan da muka faɗa da kuma littafin Imam Ibn Hajar Tahzib Tahzib da ya bayani akan Umar ibn Sayyad wasu ce wannan ibn Sayyad dajjal ne makaryaci ne me yasa aka ce da shi jijiyar saboda mugun makaryacin mutum ne kuma dama yana sifar yana daga cikin sifofin kariya. ƙarya yasa ba wuce in zai zage kai ce kai dai dujjal ne wallahi ma'ana mugun makaryaci ne kai labari ya da cikin sabon cewa shi dujjal ne da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa jarrabansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gane shi dujjal ne ko ba dujjal ne sai manzo Allah zai zo ya same shi inda yake a ɓoye an gane sai same shi inda yake a ɓoye yana leƙa shi sai annabi yana satar maganar da yake don ya gane gijan din ne saboda hatta sahabbai sun samu sabani a kai wani lokacin manzo Allah ya kan jefa masa tambayoyi ya rinka tambayansa ba don kowa ba don ya gane shi shine dujal ko ba shi bane dujal Allah da Umar yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da Ubay ibn Ka'ab sun tafi gindin wani dabino ibn Sayyad yana nan manzo Allah yana ta ɓuya ya ji ne Ibn sayyad yake faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gan shi yana can a kishin gidi yana shi kwanci a cikin shimfiɗa sai ya lallaba don ya je a wajen yana lallaba na sai mahaifiyar ibn sayyad din sai ta gano annabi yana lallaba zai zo gurin ɗanta ya ji abin da yake faɗa sai ita mahaifiyar ibn sayyad sai ta ce ya sa ya kai sa da mun ce muku cikin sunan sun suna ce da shi sa ta ce ya sa hada muhammad ga muhammadu ne kurun sai ya firgita sai ya tashi sai wanda Allah ce kash lautar katu la bayyana yadda ta kyale shi bai tashi ba to da lamarin sai ya gama bayyana gare mu da mun gane kaga ashe hatta shi manzo Allah din a wannan lokacin yana kan bincike ne a kansa kun bance na hadisi Imam Bukhari ne kitabul janaiz Abu Dawud yace manzo Allah ya aika ni zuwa gurin tsohuwar wannan mutumin Ubay Sayyad mahaifiyarsa annabi ya ce da ni ka je ka ce da ita shekara nawa ta ɗauki yaron nan lokacin da cikin cikinsa shekara ta nawa ya yi wata nawa kai ko kuma ya fi shekara shi kenan abu zar ce sai na je gurin ta sai na tambaye ta ka ce wata goma sha biyu a cikin ciki na kafin a shi sai manzon Allah ya da aika Abu Dhar Abu Dhar yace annabi ya da aika ne yace ka je ka tambaye ta shin lokacin da aka haife shi ya irin karan nan na jarirai na koma na zai tambayar ta sai ta ce da ya sakko ya yi kara irin karan jaririn da yake da wata guda shi da magana ce ce shi kenan ni na na fahimta na biyu zan fahimci lamarin ka insha Allah ta'ala kun fahimci wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jarrabe shi da hayaki haka hayaki ya samu ya dunka masa don ya gane lamarin sha'anin shi to shi ne Allah ya ce malamai suke cewa abinda ake nufi a nan da Allah ya ce farta ka yau mace a ce sama'u bi dukhanin mubin kamar da zai riwayar ibnu umar a wajen da imam ahmad ya rawaito yace ne kad khabatu laka khabi'an wa khaba'a lahu yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin ibn kathir yake cewa mai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya dauki ya dauki wannan shi wannan sayyad yaje je yadda hayaki wajen sai ce yi wannan ne saboda bokaye yana cikin ɗabi'ar bokaye suna amfani da hayaki wannan kenan duka da wannan wasu hanyoyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake so ya fahimta manzo Allah dai sallallahu alaihi wasallam ya fahimci dai shedan mutum ne shedani kawai kun fahimci wannan ba wai shine ainihin dujal din ba har ma dai ya mutu daga baya ya mutu ya bar duniya to tunda ya mutu kaga dujal ai yanzu dole dujal ya mutu ba ko ba ga wani to ga yanzu mun gama da wannan ibn sayyad ba shi bane ba an gane tun da yana haihuwa da shi ne da ba zai haihuwa kuma da shi ne da ba zai mutu ba sabban da suke tarin zuwa irin sa umar da sauransu sai dai a ce ishihadi suke kokari kawai suka yi da ka ce ba shi bane dujal din asali din yana nan kenan wannan abin ya takuda hatta manyan malamai suna ta ce ni na ce wasu suke dujan ne wasu ce ba shi bane sun kafa dalilai da hujjoji da dama da abubuwan da aka gani a tattare da shi wasu kuma sun ce gaskiya ba shi bane kamar yadda muka kawo a hadisin a hadisin nan mai tsawo da imam muslim ya roke shi na a gabana amma gaskiya da zai karanta ba saboda babu lokaci a gurguje za mu shiga maganganun malamai yanzu dai dole ya saura mana akwai dujal a ina yake za a gaya mana ta inda zai fito amma a yanzu haka ga inda yake ba a faɗa ba amma dai yana nan sai dai za a faɗi ta inda zai fito an ce zai fito ta gabar zai bullo ta farkon duniya ta gabar Imam Shaukani yana ganin cewa wannan ibn Sayyad shine ibn eh, shine Dugal amma dai wannan magana ba ta saba maganganun malamai malamai sun ce dujar na asali kan original dujar zai fito ta ta gabar ta wajen eh, kurasana an san kurasan ko daga cikin yahudawan asbahan a cikin su ya fito kenan kafiri ne arni zai tafiya a bayan ƙasa babu garin da zai bari sai ya shige shi banda maka da madina bai isa shiga maka da madina ba kwata kwata saboda mala'iku ne Allah ya sauke a maka da madina suna gadinta wannan kenan Anas ya yi rawaito hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yakhruju dajjal min yahudiyyati asbahan ga daga inda ya fito daga yahudawan asbahan can zai fito kuma in ya zo fitowa ma'ahu saba'una alfan min al-yahud zai ɗebo yahuda mutum dubu saba'in sanan ba yahude ne kaji ji kai malam dujar da ma dangin yahudawa ne kada sai sa yahudawa na wallahi a ji hankali da su kuma annabi ya gaskiya ina abubuwan da suke na ya kama da na dujar cikakke hajjar yake cewa don gane ta ina zai fito dole ne ta gabar zai fito yin ƙirar mashirik zai fara aikinsa daga asbahana daga wata unguwa da ake cewa yahudiya. Allah ya haramta masa shiga Makka da Madina saboda hadisin eh, bin Qais Fatima bin Qais kuma ya tabbata cewa ba zai shiga masallatai guda hudu ba masallacin makka da na madina da masallacin masjid tun da kuma masjid al-aqsa waɗannan masallatai guda hudu haramun alayhi ba zai shiga kwata kwata to zuwa ya mabiya rizal manya manyan mabiyansa yahudawa na biyunsu a jamawa in an ce ba ajami shine wanda ba balarabe ba bature ma ya shiga ciki duk ko farin fata in dai ba balarabe bane shi ma ajami ne me yasa ake fito ajama suke ba saboda yawanci ba su da ilimin addini da kuma turkawa da kuma cakudaɗɗeniyar mutane malamai suka ce mafi rinjayen mabiya jujjar mutanen ƙauye da kuma mata wannan kan oba waɗanda suka fi jin jirgin masu yawa mata kiyaye to kaga ashe yana da kyau mu kokari mu karanta da iyalan mu su rinka zuwa makaranta su koyi addini in ba ka ba wallahi ranar da zige ya zo hura kafan su tafiya za su ko malamai suka ce da Allah zai kai ka lokacin da dujan zai fito in ka ji labarin yana kada gararrawarsa a bakin gari ka bi shi can wajen sabon gari ya jira to kar ka tafi kallo suka ce wallahi idan ka tafi kallo ana sani sai ya ɗebe ka to mutumin da zai zo da wuta da aljanna ka sa duk wata fitina da kasar sani zai nuna ba sai sa wasu kullum sun zama wallahi imani ya fi malamin ka ce ko kallo karka je ke sa ko rigima aka aka ce kai ana rigima wuri ka kaza karka ce bari je kallo daga zuwa kallo watakila a hanyar tafiya sai ka je ka da masu rigimar ko kuma yan kane su zo su hada da kai kullum a je a hada ka da da masu rigima to kai zaman ka a gida eh aljanna ba yi eh, akwai masu ba da ita sun zama dujarai ai su ma kuma dujal ba zai zo da tasa aljanna amma za ka ji abin da annabi ya faɗa kan dujal din aljanna dujal in ban wannan da wannan kenan sannan kuma halin mata dangane da bin dujal shi ya fi komi abin tausayi gaskiya wato ruwayoyi sun zo da yawa yana ɗiban mata oba mata kam abba tun da zaman da kiɗa yana tafi da kiɗa na rawa ana kiɗa ana rawa ana ƙonewa a shagiya a yi zina a fili a yi luwaɗi dukkan baɗala da kafara da shagali da duk wani fasali to yana tattare da shi sai dai Allah ya tsare mu fitinar dujar fitina ce mai girman gaske wanda baki bai zai iya faɗin ta gaba ɗaya ba malamai suka ce Allah bai taɓa yin wata fitina a duniya ba sama da fitinar dujar sharri da bala'i da inda ya zo na kan dujal to sai dai kai fatiha kuma saboda akwai khawarik al'azima tare da shi abubuwa waɗanda sun saba wa al'adar mutane masu girman gaske tare da shi suna ɗauke hankalin mutane yana da aljanna yana da wuta manzo Allah ce jannatuhu narun wa naruhu janna aljannarsa ita ce wutar Allah wutar dujal kuma ita ce aljanna Allah yana da koguna malam kogi zai nuna ma na ruwa iya ganinka kuma zai zo da duwatsu dutse dutse irin babban dutse fa irin manya-manyan duwatsu na kwatarkwashi ko dutsen ina ne dutse gaba ɗaya na gurasa ne gaba ɗaya kayan abinci ne gurasa sun ka zo kai da'a ka ci abinci <laughs> malam ba fa dutsen goron dutse ba ba na dala ba manya manyan duwatsu irin da kake ganin su to zai zo da tari guda in ka duba gaba ɗaya gurasa ce kuma lokaci ne da ake da tsananin bukatar ta ce bismillah ga ta nan aji abi kana ci ka tafi a lokacin ya muru sama an tumfira fa tumfir zai ce ke sama zubar da ruwa kurin sai ka ga ruwa yin iya ta zuba har da gudu a hanya kuma lokacin zai ce ke sama kame kuma ta kame kaf zai ce ke kasa fidda tsirai fidda ciyawa fidda masara fidda gero fidda bishiya kurin kaga kasa ta fashe ta fitar kuma yana tafa da dukiya ta duniya ta ƙasa gaba daya dukiya kunuzul ard duk dukiya kanzi da kasan na dukiya yana tattare da shi kuma zai kewaye duniya da sauri a kwana arba'in kawai manzala ce yawmun ka sana wa yau mun ka sha wa yau mun ka usbu'a wa yau mun ka sa'iri ayyami kuma wata ranar kamar shekara wata ranar kamar wata wata ranar ka kamar sati wata rana kamar irin kwanakin kunna amma kwana arba'in ne ba a ragi ba ƙari in ya zo kwana arba'in ya gama zagayen kantan ɗinsa ba inda bai shiga ba duk ko ina gudu manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi ingantacce yace la'ana ana a'lamu bima ma'a dajjal minhu ma'ahu na harani ya jirya ne ni na san abin da jujar yake tare da shi yana da koguna guda biyu magudana suna gudana a hadu ma ra'ayul aini ma'un abyadu ɗaya daga cikin kogunan garin idan ka ruwa ne fari tas wal akhar ra'ayul aini narun ta'ajjuju ta'ajjaju ɗayan kuma wallahi wuta ce zaka gani kogin wuta ka taɓa ganin kogin wuta kai ba da daɗin gani fa wuta ce zalla kamar yanzu ka zo za ka yi wuce gada ta ruwa a wani gari babbar gada to kogi ne zalla wannan ruwa ne eh, wannan wuta ne zalla a ciki mazala ce duk wanda ya ga wannan falyatil bahar alladhi yarahu naran ya tafi kogin da yake ganin shine na wutan duk wanda ya gani kar ya je na farin ruwan ya tafi kogin na wutan idan ka je ka shiga wannan kogi na ruwa to wallahi ka kamu amma an ka je ka shiga wannan wutar to ka shiga aljannar ubangiji kaga wannan jarrabawa ce to mu muna fatan ma kada Allah kai mu eh kwarai kuwa Kan gaba gaba Allah raba mu da shi a yau malam irin wannan rauni na imani da ake ciki ba ba ga karfan ibada ba ba karfan imani ba yanzu na fa maleji muke sai muna ta lallabawa zukatan namu sun yi rauni an abuna na'am za ka ji za ka ji za ka ji kana so kai lissafi kenan to ko ma dai za ka yi ka tafi lokacin tafiyar ka bai yi ba dab <laughs> Allah kiyaye mu akwai waɗanda suna ƙaryata dujal ba su yadda akwai dujal ba irin su Muhammad Abduhu su suna ganin dujal ma ƙarya ne to gaskiya wannan yana daga cikin kuran kuran shi wannan malami Allah ya masa rahama da irin su shek abu abiyya su ma suna inkarin samuwar dujal amma kuma alkur'ani ya yi bayani kuma hadisan manzan Allah sun yi bayani alƙaulu ƙaulu alƙur'ani wa sunna la yultafat ila ƙauli ahadin ba a wewayen maganar wani matukar Allah ya faɗa kuma manzan Allah ya faɗa ai ba a sauraron abin nan to an ce mu nemi tsari daga dujar ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiryar da mu abubuwan da za su taimaka mana dangane da fitinar dujal wajibi ne mutum ya nemi tsarin dudal na farko kai riko da musulunci bil islam بالإسلام bi silahil iman kai riko da musulunci kuma ka debi makami makami na imani ka san sunan nikin Allah kyawawa kuma kai ilimi kai karatu kuma ka je makaranta ba yanda za ka gane dujal don wannan bayanan duka ba a makarantar boko ake bayani ba ko ana yi sai ka je makaranta sannan kuma ka rinka neman tsari da shi at ta'awuz min fitnatid dajjal kullum kai sallah ka nemi Allah ya tsare ka daga fitan dujal wanda daga cikin salafu salih idan dan sai sallah sai ya ce da shi kai kai Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal da wa a'udhu bika min azabil jahannam wa a'udhu bika min fitnatil masiihid dajjal kai in yace bai ba sai ce je ka saki sallah saboda kullum an ruwaito annabi in yayi sallah sai ya nemi tsari daga shafan dujal kullum kullum hadisai da dama annabi yana yi to kaga bai kamata mu zauna mu ba ya tabbata a riwaya ka haddace su ayoyi guda goma na suratul kahfi alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman yunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minin har zuwa aya guda goma wannan ayoyin guda goma na farkon suratul kahfi kana yawan karantawa ko a sallah ko a addu'a haka to Allah zai baka kariya daga dujal duk karanta waɗannan ayoyin Allah zai tsare shi daga sharrin dujal kamar yadda imamu muslim ya ruwaito hadisi Allah ya kara masa rahama sannan kuma ka guji dujal din yana da cikin maganin dujal gudunsa gudunsa da nisantansa in ka ji labari ka kara gaba kisa suka ce yan bagai muslim idza a bi kuruji dajjal an da minhu yana da kyau ga musulmi inda ya samu labarin dujal ya fito to ya nisanci shi kada ya zauna kusa da shi kar ba ya zauna gurin da ake tsammanin zai bayyana saboda gaskiya akwai shubuhohi da rikici dan adam ma lokal mutum in ya zo in ba sa'a ba sai tashe ka daga kan ra'ayin kai dora ka akan ra'ayi ballanta na dujjal Allah ya yi maganar dujal kamar yadda malamai suka yi ta magana a cikin alkur'ani kun fahimci wannan wasu na ta tambaya ne hikimar da ta sa Allah karara bai fito ya ambaci dujal ba a cikin alkur'ani kuma duk cewa fitinarsa ta girmama kuma annabawan Allah duka gaba daya kamar yadda ya zo a riwaya babu wani annabin da bai tsoratar da al'ummarsa dujal ba ka duba fa sai daga karshen zamanin annabi zai zo fa a cikin al'umma annabi a karshen zamanin al'umma annabi to amma babu annabi ba ce sai da ya tsoratar da mutanensa dujal kuma ya ce ku nemi tsari da gare shi suka ce ai duk da haka Allah ya yi bayani a dunkule akan dujal ɗin da Allah ce yau mata ce sama'u bi dukanin a yau mai ati babu ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat imaniha khaira qul intaziru inna muntazirun cikin al'am ai Allah ya bayani a dunkule ce waɗannan hadihin ayat yau ma ya ci babu ayati rabbika ai shine dujal ɗin ai da zuwan dujal da fitowar rana daga yamma rana ba tana fitowa ta gabar ba to duk ranar da ta fito in rana ta fito ta yamma wannan yana cikin ayoyin da Allah ya faɗa da wata dabba da za ta fito wa idza waqa alqawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun yana cikin ayoyin haka dujal ma yana ciki da haka ashe a dunkule Allah ya yi bayani akan dujal kuma annabi ya faɗa don gaskata wannan maganar yace salatun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira abubuwan nan guda uku in suka fito to wallahi ba za su yi mutum amfani ba matukar mutum bai yi imani ba inda zai yi imanin daga baya to imanin sa bai yi ba rana idan ta fito tulu shamsi min maghribiha in rana ta fito ta mafadarta ko da za ka daga hannu ka ce ashadu Allah ila ilaha Allah Allah ba zai karba ba in ka ce astaghfirullah Allah ba zai karba ba shi yasa annabi ya ce tubu ila Allah tsakuru ku tuba zuwa ga Allah ku nemi gafararsa qabla an taghrura ash-shamsu min maghribiha kafin rana ta fito ta mafadarta wanda yake so Allah ya fi masa yawaita istighfari kafin rana ta fito ta yamma in rana duk ranar da ka wayi gari ga rana da safe ka ganta ta yamma to wallahi ta toshe kofar tuba aka ce daman kofar tuban ta yamma take to ranar idan ta fitowa kurun sai ta fito ta kaf daidai kofar sai ta toshe ta abu na biyu ad-dajjal na uku kuma dabbatul ard haka imam muslim ya rawaito wannan hadisi ina fata ana fahimta kuma alqur'ani yayi bayani akan sauka annabi isa ko kuma isa din nan shine zai kashe dujal da haka sai Allah ya taƙaitu da ambatan alƙur'ani masihul huda bai ambaci masihul dalala ba kun fahimci wannan da kyau ko yawwa to ka daidai waɗannan da sauran maganganu na malamai da suka faɗa akan dujal kuma dujal abu na ƙarshe zai halaka tabbas kuma annabi isa alaihi salatu wassalamu shi zai halakar da shi annabi isa shi zai halakar da shi kamar yadda hadisai ingantattu suka yi bayani shi zai zo ya same shi a can baitul maqdis a wani wuri zai same shi da takwabi in ya sara masa sai ya narke ya ga yana narkewa yadda kasan dalma an sa ta a wuta tana narkewa kamar yadda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yayi bayani cikakke a cikin hadisi ingantacce da haka ashe ya koyan uwana wajibi ne cikin aqidu na ahlus sunna mu yadda dole ne cewa akwai dujal kuma dujal din zai zai to amma akwai alamomin tashin alkiyama kanana akwai kuma alamomin tashin alkiyama manya shi dujal din ba ba haka kurum zai zo ba dole sai an fara samun kananan kananan wato tashin alkiyama kanana da a wato alamatu sa'a ko ashratu sa'a sugura sai kananan alamun tashi alkiyama sun fara bayyana sannan kuma sai manya su zo to sannan sai dujal ya bayyana kai da kake tambaya annabi ya faɗa sallallahu alaihi wa sallama dangane da alamomin tashi alkiyama da za su bayyana sai waɗannan sun bayyana sannan sai dujal ya bayyana na farko dai aiko annabi da rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk alamun tashi alkiyama ne kanana da bude baitul maqdis fitintunu za su bayyana a duniya wasu za su yi ta da'awar annabta za a samu aminci akwai lokacin da duniya za ta samu aminci cikakke babu fitina sannan za wata wuta za ta bayyana wuta ta fito ta cinye mutane sannan kuma amana za ta kau zina za ta yawaita riba zai yawaita yawan kashe-kashe rowa za ta yawaita kasuwanci zai yi yawa komi business bi alamun tashi alkiyama ne da taqarubus suki da takarubu zamani kan kasuwa duk inda mutane suka zauna za ga akwai kasuwa kaga mai yanzu yana faruwa ko ina aka yi gini sai an yi shago ko ina gini shaguna shaguna shaguna kai ka ce shagunan ma ni ma suke tafi gidajen yawa to duk alamar tashin alkiyama ne ba haramun bane amma in kaga haka kasuwa ta yawaita business shago a can shago a can alamar tashin alkiyama an kusa sannan da ta karu bin zaman zamani ya matso kaga ana 2010 ba har ta kare 2011 ta shiga yanzu yanzu zan 2012 ta shiga yanzu yanzu aka 13 ta shiga zamani yi yau yanzu muna muna yanzu ba muna karatun karshen wata ba in Allah ya sa da kafin kyaftawa da bismillah ka ga mun sake dawowa wani wata kuma mun sake ci gaba da karatun nan to in ka ga wannan kiyama ta kusa tashi duk yana fa ƙanana ne sannan kuma annabi ya ce cikin ƙananan tashi alkiyama mumini idan ya yi mafarki za ga ya gaskata mutum zai mafarki sai ga aikace abin ya gaskata sannan kuma za ga yawan rubuce-rubuce kasar kasaratul kitaba wa intisharuha rubuce-rubuce zai yawaita a duniya rubutu rubutu rubutu ko ni ai rubutu akwai ko babu da da attahawun bis sunan wasa da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana yi ko ba yi ba kowa ya damu da su ba da yawan ƙarya da yawan da karancin bincike akan abu kafin a zartar da shi da shaidar zur yawan mata mata za su yawa maza kuma kaɗan ina ji anguwar kuma sun fi koyawa ta kila da mutun fuja mutuwa ba wani unexpected mutuwa mutum yana kwanciya sai ya mutu mutum yana hawa mota ya accident kawai sai ya mutu ba wani wani da shi ake hira kun sai ya mutu alamun tashi alkiyama ne duk ƙanana ne waɗannan da samun sabani tsakanin mutane sabani rikici rashin jituwa waɗannan duk kaɗan ne daga cikin alamun tashi alkiyama suna nan sun kai wajen hamsin da bakwai kaga waɗannan sai sun bayyana a duniya sannan kuma sai kuma manyan wato tashin alamun tashin alkiyama manya su ma kuma za su zo su bayyana to a cikin manyan to shi shine na biyu na farko cikin alamun tashi alkiyama manya akwai bayyanar mahadi kana ji ana mahadi ka ture zuwan mahadi shi ma babu lokaci ne da sai mu bayani akan shi sai wata rana in gaba ta zo mahadi daga mahadi sai dujal daga dujal sai saukar isa dan maryam dama mun ce isa ne zai kashe shi kaga abun a jere ne idan isa dan maryam sauka sai ya juju da majuju ya juju wa majujuhum min kulli hadabin yansilun sannan kuma za a samu za a ta samun girgizar kasa ya yawaita za a samu girgizar kasa mai tsanani banda wanda ake yi fa akwai wani hayaki hayaki da zai bayyana a duniya hayaki sannan abu na bakwai rana za ta fito ta ina ta yamma sannan akwai wata dabba da muka faɗa da zu dabba ce za ta zo malam tana yawa mutane magana tana cewa ku ji tsoron Allah ku yi imani sai wannan wuta da muka faɗa za ta yi ta koran mutane waɗannan su ne manya-manyan alamun tashin alƙiyama to dujar shi ne na biyu sai dai ma mu ta addu'a ubangiji Allah kare kan ma lokacin a ya fi ai ya fi sauki in kuma ya kai mu ya tsare mana imanin mu to yan wani abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada na kuskure ko tun taban harshe Allah muke roƙo ya mana afuwa da rangwame subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk salatu wassalam ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa ba'd assalamu عليكم wa rahmatullah wanda ya ce an ce dujal ba zai shiga wurare guda hudu ba makka da madina masallacin makka da na madina da kuma aksa wanne ne na hudu shi ne masu tur sannan kuma a ina yake wala ba zan iya cewa yanzu ga inda yake ba malam shi dujal suna tare ne da shaidan a'a bijin yana daban shi dan daban bijin daban shi dan daban amma dai yana ce maka shi dan kwarai kuwa don duk aikin sa aikin shi dan ne kamar idan rana ta fito ta yamma in kai aikin sabo za a rubuta imana imani ne dai ba shi da amfani ko kayi ko kayi fari kuma Allah ba zai karba ba wai da Allah wani littafi ne da yake magana akan dujal din nan ashratu sa'a din littafin da suke magana akan ashratu sa'a alamomin tashi alkiyama wannan suna su ashratu sa'a na Yusuf ibn Abdullah ibn Yusuf al-Wabil Yusuf ibn Abdullah ibn Yusuf al-Wabil sunan sa ashratu sa'a mala albani yana da littafin ma mai kyau ne masa suna masihud dajjal ka neme shi yana a kasuwa za a samu wai wasu suna cewa wai in dai kana son manzon Allah wai ko nuna kai ba laifi to kai ka yarda ai wani abun bayan wa ba sai kun tambaya ba ba ta kanku lokaci kawai kana son manzon Allah kai komai wa ta faɗa wannan wannan din aya ce ko hadisi ku daina barin malaman bid'a suna kifa kawo kanku cikin kore da tukwane suna hana ku fahimtar abubuwa lokaci ya yi da za ku waye don me sa mutum zai zama ba kawai addinin sa kurin kowane baki dajin malami sai zai ya gaya ma abin da ya ga dama wani ma ba malami bane kurin rudaddan mutum ne kawai kawai mutum zai maka wannan haukan wai dan kana sa annabi wai kai komai ba ha to to haka ne na maso ya tafi ai wanda yake son manzo Allah ai baya aikata komai dole yana bin shari'a ne ai san manzan Allah shine bin shari'a da haka ake rikon su kuma san manzan Allah sun dauka kira da waka ne yayi wannan kuma yana cewa da Allah a yi magana a kan abin da ya shafi zaɓe ko wani makamanci wannan mun yi in ba ku daɗa gamsuwa ba ku koma a kasar mun faɗa a hudu ba mun faɗa a karatu suka duk lokacin da muka karatu sai mun yi bayani ya kamata wannan in ya gamsar da ku kuma muna nan akan ra'ayin mu guda daya bai halatta musulmi ya zaɓi kafiri ba ba siyasa kake ba ko hauka kake ko mahaukaci ne kai yawa saboda su yanzu su arnan sun kafa kansu doka ba za su zaɓi musulmi ba su arnan sun kafa kansu doka ba za su zaɓi musulmi ba sai kuma tun da wawa ne kai sai ka je ka zaɓe shi duk waɗanda kuke sawa a gaba suke ce muku ku zaɓi kaza sama da ƙasa ɗin sun suna yi ne don gyaran tukunyarsu da niyarsu saboda wani abu da suke nema suna ga in ba su ce a zaɓi arna ma ba za samu ba sun ɗauka mulkin hannun arna yake kai kuma waye ne kana da hankali siyasa kuma ba jam'iyya ake ba mutum ake bi wanda ka ka gamsu da shi ka zaɓe shi a iya da ka zaɓe shi amma ba da yancin da zai sa kuma ka zabi wani arni yasa wasu jizoji sun burge ne su malaman ma ya rawa suka yi kai da mutanen jihar cewa suka yi duk ma wanda ya zaɓi Allah ma mu ba za ma mu zaɓe shi ba dan kar ma nan gaba ma mu ka dama ka je ka zabo arni ka je ka zaɓi musulmi kuma ka zo nan garin mu mu zaɓe ka kenan nan gaban ka samu dama arnan za ka ɗauko idan ne mu ni sun burge ni duk kwana kwana kam sai Kano kwana ba sai Kano da kulle kulle da munafurci da rashin mutunta addini da rashin ganin girman malamai da rashin mutunta nassoshi in ka ga tana rikici an taɓa ɗariƙar kurum shi su dai suna faɗa su ba na su zaɓe ku ba kuma qur'ani ya faɗa an ha antum wula tuhibunahum wa na yuhibbunakum ko dan gashi kuna son su kuma ba son ko ba mu ga abin da arni ya kasan nan ma da za a ce mu zabe shi in ce musulmin ma bai ba eh mu je arne bai ba musulmi bai ba to da arne da musulmi ne wa bi musulmi dan zaba arnan dan zaba musulmi a aqida ta ni a matsayin na musulmi dole zaba dan wani musulmi ka fanci wannan da kyau kuma waɗannan da kuke ta bi kuna cewa kaza kaza su kwangila suke muku sun suna da abin da za su samu ne daidai tari guda ɗaya da zai yi zai ce a zaɓuwa ne za a yi rikodin ne a aika can a sa musu su manyan arnan can su ji su turo masa abin da za su turo masa kai ko kana nan kana iwu kana fama da miyar kuka ka rasa inda za ka sa kanka kuma wanda ya siyasar ma in banda ma lalacewa dan arewa da rashin fahimtar siyasa ba siyasa fa ba wanda da zai zo kaka ba ma ra'ayin shi ba shi ne ma'anar siyasa yanci su ma din a tsarin yahudancin ai ka zaɓi wanda ka gaya maka to amma mu anan tunda muna da addini komi addini ne yake control din mu to ko a cikin musulmin ma ka tsaya ka yi tunani kai a matsayinka na musulmi kuma mai addini wane ne kake ganin zai taimake ka akan addininka kullum ita ce magana ba wani maganar jam'iyya kowaye mutum kowaye ya fito da shi kowaye nuna shi ko shi din daga ina ke ko mun karfin mulkin sa ko me in ka fahimci ba shi da addini to kada ka zabe shi kuma mu wala mu fito mu ce muku zabuwa ne ba amma mun muku iya wa'azi mu addini shine kayan mu kuma da shi muke yawo kuma shi muke tallatawa wanda yake son addinin mu da shi muke tafiya kuma a nan nake so na ja hankalin mutane irin wani wasan yara da ake ce yanzu a garin nan da renin wayo da rashin mutunci da ake shiga kafafun watsa labarai ake a garin nan ake cin mutuncin sunna wallahi wallahi bai kamata a ce a yi shiru a zuba ido ba a mai da martani akan wannan abun ba yanzu mu a Kano a halin sunna har yanzu wani dan siyasa ya kai ko wani ya fito rediyo ya zo yana zagi yana cewa wai ya raba gari dan wai ba zai sunna ba yanzu dan dariƙa a garin nan ya ita ce ya fi halin sunna yawa no suke yan dariƙa sauran mutanen fa yan gargajiya ne ko ba ka bane in ba ka ce za a yi lalama ba za ku kai labari ba sunna kuma ku gaya mun gidan da babu sunna akwai gidan da babu sunna akwai unguwan da babu sunna to wallahi a garin akwai unguwan da babu dariƙa din ko dai wallahi amma saboda kurin wasu marasa kunya ne sun iya rashin mutunci sun yi wani abu su fito rediyo su ta faɗa wai yanzu a garin na ahli sunna wai raunin mu har ya kai wani ya fito wai ya ce wai wai misali wai wai wai wai wai wai wai ba zai zaɓi ahlus sunna wai misali in ma baka da ahli sunna ne mu ba muna magana akan waɗannan bane ba wallahi ba da su muke magana ba saboda mu ba muna da abin da zamu ce akan su amma yanzu kaddara din wani dan sunna din na hakika na gaskiya ya fito ya tsaya ba za a zabe shi ba a garin nan ah to to laifi muka yi ka ji ka ji wani munafurci ba irin na garin nan ko ba kuka fito kuka ce a zabi arni kuma wani ya fito ya ce wai ba za a zabi an sunna ba ku lura da wannan magana fa kuka fito a kafan wasu labarai kuka ce a zabi arni fa kafiri tsinanne la'ananne maciyin alade maciyin kare kuka ce a zaɓi arne kuma yanzu wani ya fito rediyo kuma ya ce wai wani ba za a zaɓi ba kuma a ta a rediyo a ji to mu abin da muke faɗa nan wallahi duk ɗan siyasan da ya kuskure ko ku lura da wani abu guda yanzu ɗan siyasan biyu suke wai kowa wai sai da koriya shi ba al-sunna bane a ni ba kaza bane a ni ba kaza bane kuma makiyata makaryata suna nan suna bi a gindin suna bi a ƙasa kuma suna neman haɗin kan ahli sunan su ba su ƙura'a dan siyasa mai hankali ƙura'ar karuwa baya bari ta kubuce masa duk wani dan siyasan da ya fito a garin ne ce shi ba ba mu bane baya yin mutu wallahi zamu yi mutane wa'azi mu ce ka ku zabe shi duk wace wanda ya kuskure ya fito don ya kare kansa saboda yan dariƙa sun fito sun ce kaza ko yan gargajiya sun ce kaza ya fito ya buɗe baki ya ce shi ba kaza ba ne to zai sha mamaki mu ma kuma zamu ga mutane kada ma ai qur'an billahi alazim kun gwanda ma ku kame bakin ku shiru kawai yanzu inda akwai tsari na mutunci da sani ya kamata yayin da aka zo aka ce kaza a ce kaza kai shugaba sai ka fito ka ce kai al'ummar kano sun zaɓe ka ne a matsayinka na gwamnan kano kuma kai baka wakiltar wata ƙungiya kana wakiltar jama'ar kano ne gaba ɗaya da ɗan ɗariƙa da ɗan gargajiya da wa har kafiran kano ma kana wakiltar su ina ce har advisor ma an bawa kafiri a nan garin ƙarewa dai wakilci ko sai ka ce kai kana wakiltar kowa ne don haka duk wanda ya ɗauke ka ya liƙa ka a wata ƙungiya kowace ce yace dan su kake yi wa aiki to ya zalunce ka kuma kai ba ka zo ne kai musu aiki su su kadai ba kuma kowannen su ka taimaka musu kuma ka musu agaji yanzu a nan garin in yadda rigar garin nan suna da mutunci da kamala yanzu sun isa su fito cewa gwamnatin nan wai ta taimaki wai alu suna ma masallatan juma'a nawa ta gina muku taro nan fa za a je taron shirka fa jirgi jirgi aka dauka da motoci local gama local gama aka ta tura da kudin gwamnati aka je aka yi taron shirka na ku har yanzu in za ku yi taron bid'a a garin nan kuna da kuɗi a gidan gwamnati da ake warewa ake ba ku mu yanzu anan wani taro ne muka fito muka yi a kofar bada wani abu aka yi mana wani taimako a gaya mana shi to da sai ka fito ka yi bayani ka ce kai wakilin kowa da kowa ne kuma kar wani ya fito ya je ya ce kai dan kaza ne ko dan kaza ne shikenan kaga neutral bayani da ma in shiru yanzu suna nan suna ta kokarin su zo su wanke kansu su ba alu suna bane su ba yan izala bane to duk wanda tsautsayi ya tebe shi ya fito ina gaya muku da kyau ku ji da kyau ku isar da wannan sakon ko ina ne mu din ma ai muna da jama'a ko ba mu da ita muna da ita ko muna da inda zamu yi bayani kuma wallahi yawan mu ya kai mu karyaka ka Allah wallahi duk wanda tsotsi ta sa ya kurkure ya fito yake ba da mu yake ba ya nasanta mu mu in ya yi kaɗar kaɗan ya yake shi ya tare da kowa shi yana aikin kowa ne wannan ya yi daidai amma ya nasanta yake shi ba ahli sunna ba ne kuma shi ba ya tare da ahli sunna to za mu gaya wa mutane kuma kada ku zaɓe shi da ƙuri'ar wanda ku riƙe ƙuri'ar ku kone tsinaniya dan bai kamata mu zuba ido a garin nan yanzu a mana wannan cikin kace ba da rashin mutunci wallahi amma ku yi hakuri akwai bayanai suna nan zuwa a hankali akwai dukan da za a yi sai nan gaba kaɗan lokacin da za ka daɗi mutum ya masa amfani amma sako ne a isar da wakilai 'yan siyasa ku gaya musu mu ahalin suna a kano mun fi karfin wani ya fito ya ce wai baya yi da mu wai wai wai an liƙa mutum wai yana ta ƙoƙarin sai ya kare shi wai ba halin sunna bane a ah! ba kuna shiga cikin arnawa kuna kanta ba kuma a garin nan ba an fito an lika hoton arni an ce a zabe shi ba subhanallah ka ga na aire wayo ne ma saboda kowai su ahlus ba su da marasa kunya da za su fita su ne da martani a rediyo ba su da wane ne ba su da shi ne kawai kudin komai aiki an barawa malamai komai aka yi tabargara jira ake malamai su bayani a masallaci shi nan tsohon banzan da ya zo kwangila ce karɓo dole ya yi wannan aikin wallahi dole sai wallahi tallahi gina ce ya karba da gurin wannan kafirin kuma dole wannan aikin kuma kar ku yi mamaki aikin da yake yi kai da baka karbi gina ba ba ya ka zo kai aikin ka ba kai ma dole tunda ka karbi kuɗin mutum dole kai aiki ku zo karanta jaridar aminiya ku ga yadda gwamnoni da waye suke masa ruwan miliyoyi ai gwamna ka za bani naira miliyan talatin wani ma ya bani naira miliyan ashirin anan kai kana fama da masarar da za ka ci ga muridai nan kawai ba abin da ake sai dai zikiri da ihu a gari yo yo yo yo yo abin da ake sa kenan shi ya je yana danne miliyoyin ba dole ya zo wannan aman bayanin ba kuma ya yi abu ga aika musu ko yanzu ba ya yi kamfen ba ya yi kamfen in ban da rashin mutunci ba ku kulura da wani abu guda a cikin waɗanda suke neman shugabancin ƙasar nan shekaru shi kaɗai ne ba shi kaɗai ba ne to me yasa bai yi magana akan buhari ba me yasa da yi magana akan ribadu Ka ji daya to buhari ma yana buga masa ya ce ka daina buga mun waya kaka ja fitina eh tun da aka roƙon gida kaga muna da bayanai fa da ba ma faɗa ne saboda wato dalilin faɗan bai zo ba fa in in fa aka taba mu fa za a ji babu daɗi wallahi wallahi me yasa in dai